yadda za ka saka eh, kamar a ce kana so ka yi rubutu ko kuma ka rubuta sunanka amma dai sunan nan naka ya rubuta maka tu ko kuma sunan nan naka ya kasance a jere kamar a ce za ka rubuta ibrahim daga sama daga saman nan wajen ya fara rubuta maka kamar a ce hai sai da kasa ya rubuta maka b da kasa ya rubuta maka r daga kasashen ma ya rubuta haka ka yi ta goya maka so a haka a tsaye inda kana so to ka yi wannan kai tsaye za ka zo wannan application na text computer kai tsaye wani bidiyo a kan sai wannan bidiyo ne na biyu wanda zan yi muku bayani akan sauran bayanan da suka kunshi wannan application din baya ga baya ga yanda zai zai taimaka fitin daya rubutu kamar da yanda yake so kai tsaye dan waka kamanta ka danna subscribe ka danna alamar domin kasance da sauran shirye-shiryen da zaran mu dora haka kamanta ka danna alamar like din bidiyon ya bude ka yau bar mu shiga cikin application din gashi nan text feature yanda muka shiga text feature ga nan da fari da mun yi muku wannan reflect repeat text ɗin nan sai za mu shiga wannan wannan random text din gashi nan kai tsaye za mu iya random text shi nan mu iya yin sa da kamar a ce alphabet haka idan muna so mu generation ɗin kamar a ce 5 to zai mana shi zai rubuta mana abubuwa guda biyar kamar a ce karakta haka idan za mu create mu generating na karakta karakta duk yadda ya kasance karakta ko kuma kana son ka haɗa password haka zaka iya zuwa kamar a ce password guda takwas ake da bukata zaka iya saka h sai kai haka yauwa kana yi to kai tsaye ga hinin ya nuna ya yi mana da karakta wanda ya hada da da number shi biyu a ciki amma dai kai tsaye zaka iya canza shi domin ka saka ba iya ya kasance maka da character ba yauwa ga nan wajen gashi nan nan ya kasance maka hada irin su kwamma da wayannan dai sauran abubuwan ga gashi ya kasance maka da su to wannan shine na wannan shine inda ko da ake password haka zaka iya generating din sa ta wannan hanyar sai kuma abu na biyu shi abu na uku shine nan kamar a ce repeat later kamar haka repeat later kamar in dai kana so ka yi rubutu haka kuma da wani harafi kake son ya rubuta maka rubutun yadda zai zai rubuta maka rubutun da kowane harafi kake so to kai tsaye zaka iya taba wannan text nan zaka iya rubuta text amma zaka iya rubuta abin da ga dama idan daga nan sai ya rubuta min shi da xx kamar haka yawwa ka gani da hannun text ga nan a jere ya rubuta min shi da xx ga shi nan du ya rubuta min shi da xs ga shi da abin da ya rubuta mai to kai tsaye za ka iya morar wannan kuma sannan za ka iya save za ka yi copy din sa ka je kai a ko ina kuma ka je ka tura kowaye kake so ka turawa yawwa sai abu na hudu shine crazy text shi nan zaka iya tura mutum da ga za iya kwafar kamar a ce za iya kwafar rubutu kamar haka wannan rubutuka ne wanda ya kasance cewa na masu na abubuwan mamaki ne haka wanda zai kasance an yi wa rubutu style inda mutum bai san shi ba wanda zaka iya kwafa kamar a ce ga hinan hai ga hinan hau ga hinan ga zai sauran abubuwa ne kananan kalmomi wanda aka rubuta su da haka za ka ɗauka ka je ka yi mutum transport za ka zuwa ka je ka yi tura mutum da irin rubutun da bai sani ba ko kuma irin style ɗin bai san yadda ake ba dole zai tambaye ka wannan wani style ne ake yi kuma bayan haka za ka iya sauyawa ko kuma ka saka salam shi ma dai zai sauya maka shi zuwa tafiyan da kake so duk yadda kake da bukata ka gani gashi duk yadda kake so duk yadda kake da bukata zai iya sauya maka shi wannan shine ƙarshen